Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 24 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. A makon jiya shirin nan na yau da gobe shirin matasa ya fara tattaunawa akan kyautar dala miliyan ɗaya da Bill Gates ya baiwa jihar Borno domin a tallafa wa 'yan gudun hijira, wato kwatankwacin naira miliyan 400 kenan. Za mu ci gaba da wannan batu a yau tare da ƙwararriyar likitar mata kuma shugabar gidauniyar Bill da Melinda Gates a Najeriya, Dr. Mira Mandara, wadda yanzu haka tana cikin ziyarar gani da ido a sansanonin 'yan gudun hijirar jihar Borno domin ta tantance lafiyarsu da kuma bukatunsu. Jamila haka kuma ita ce ta kafa kungiyar nan mai zaman kanta ko da ake kira Girl Child Concern eh. kuma ita ce shugaban kungiyar wato kungiya ce ta kyautata damar samun ilimi ga 'ya'ya mata marasa galihu. to a daidai wannan lokaci ne kuma muka samu labarin cewa gwamnonin jihohin arewa suna hasashen rihe sansanonin 'yan gudun hijira nan da ranar 29 ga watan mayun shekarar 2017 su kuma mai da kowa garinsu. To shi ma wannan batu za mu tattauna a kai tare da Dr. Mai Ramandara. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa. a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganin ku waɗanne matakai ya kamata gwamnonin Arewa su fara ɗauka kafin su rufe sansanonin 'yan gudun hijira a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2017. abubuwan da ya kamata a yi ma waɗanda suka bar muhallinsu sakamakon rikicin boko haram na da yawa amma ga wasu daga ciki a tabbatar da cewa tsaro ya samu a inda suka baro wato garuruwansu a tabbatar babu wasu abubuwan hoshewa a binne a garuruwansu a gina musu gidajensu da aka ƙona ko aka rusa kamar yadda gwamnati ta yi alkawari a gyara musu wuraren ibadarsu kasuwanninsu da kuma makarantun da aka ƙona da sauran muhimman gine-gine a ba su jari domin dogaro da kai su daina zillumin jiran taimakon da ba sa ƙoshi Allah ya ƙara zamnar mana da ƙasar mu lahiya saƙo daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani Salam filin yau da gobe tabbas akwai aiki ja a gaban mahukuntan ƙasar don rufe sansanonin 'yan gudun hijira nan da watan mayun 2017 zai zama hanzari ba gudu ba don idan kai la'akari da mawuyacin halin da suke ciki na yunwa da rashin lafiya da uwa uba taimakon da wasu ɗaiɗaikun mutane suke badawa karkatar da shi ake kuma da hannun wasu 'yan barandan gwamnoni dumu-dumu kuma suna sani ba wani mataki da suka ɗauka da haka nake ba ma dugu uban tafiya shugaba baba buhari shawara da yi dubi wannan shiri da idan basira kar a yi da na sani sako daga alhaji murtala a basu mai shadda kwanta gora Assalamu alaikum yau da gobe. Ni a gani na matakan da ya kamata gwamnonin Arewa su ɗauka kahin rihar sansanoni shine ya kamata su tabbata waɗanda ke cikin sansanonin nan an tanadi wajen zaman su. Sannan daga cikin 'yan gudun hijirar na akwai waɗanda suka yi karatu, to a yi ƙoƙari a samar masa aikin yi da kuma sana'o'i. Domin wallahi idan ba a yi haka ba, to tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba. Domin mutumin da aka saki bai da wurin zama, sannan kuma bai da aikin yi. toho duk abin da ya tari gabansa toho shiga zai yi musamman idan aka lura da wannan lokaci na hitina da fatar gwamnonin arewa za su yi la'akari da wannan shawara allah ya sa mu dace sako daga bashiru imamu mai hoto gusau yau da gobe ni a ganina kamata ya su gwamnonin su tabbatar sun samar wa mutanen da ke zaune a waɗannan sansanonin ingantattun wuraren zama sannan kuma a samar musu sana'o'i domin kuwa yin hakan shine zai hana su yawon maula, bara, fasikanci da kuma yin hijira daga wani wuri zuwa wani wuri. Allah ya sa gwamnatocin namu su yi ƙoƙarin yin hakan, amin. Sako daga Abu Sadiq Gangarawa Malumfashi, Jihar Katsina. Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan tambaya taku tana da matuƙar mahimmanci sosai Ni a ganina, matakin da ya kamata gwamnoni su ɗauka kahin su rihe sansanonin 'yan gudun hijira shine su tabbatar da sun sama wa duk wani ɗan gudun hijira abin yi da kuma muhalli, da koyar da su yadda za su tahi da rayuwarsu ba tare da sun shiga cikin kunci da ɓacin rai ba. Ya Allah ka sa gwamnoni su yi aiki da wannan shawara tawa. Sako daga Sha'aibu Zidan. Assalam yau da gobe. Wannan ƙuduri da gwamnonin jihohi ke faman yi abin dubawa ne kwarai da gaske. A ganina kamata ya yi su gwamnonin su tanadar musu da ababen more rayuwa da kuma aikin yi ta yadda ko da sun koma gidajensu suna da aikin yi da kuma tallafawa waɗanda suka rasa matsugunansu da ɗaukar ɗawainiyar makarantar ‘ya'yansu ta yadda za su samu kulawa mai kyau. Sako daga Mas'ud Umar a Jos. Assalam yau da gobe. Ni dai shawara ta a nan shine su samar da tsaro mai ƙarhi kahin a rihe sansanonin 'yan gudun hijira shine kawai matakin da ya dace gwamnatoci su ɗauka. Sako daga Umar Alhaji Lawan Muduwa a ƙasar Libya. Ai matakin da ya kamata su ɗauka a bayyane suke. a sama musu wuraren da za su koma kuma gwamnati ta gina musu gidaje daidai gwargwado kuma a sama musu filayen noma kuma a tabbatar an kare lafiyarsu ko ta ina in ko ba haka suka yi ba to abin zai zama kamar rubutu a kan ruwa allah ya kiyaye amin saƙo daga aminu madduba umaru kaurami a gani na matakan da gwamnonin arewa za su ɗauka kahin su rihe sansanonin 'yan gudun hijira a shekarar dubu biyu da goma 2017 su ne matakin ba sani ba sabo gun gina wa 'yan gudun hijira muhallansu da mayakan boko haram suka rushe a baya domin babu yadda za a rihe matsugunansu ba tare da an sake gina musu gidajensu da aka lalata musu a garuruwansu ba sako daga abdulkadiri husaini jambil salam yau da gobe ku bani dama na baiwa gwamnonin arewacin najeriya shawara ya kamata kafin a ɗauki matakin rufe sansanin gudun hijira a tabbatar tsaro ya samu a yankin da mutanen suka gudu kuma a gina musu mahallansu da aka lalata da makarantu da asibitoci sannan a taimaka musu da abin yi da sana'o'i ba shakka idan aka yi haka an taimaka musu kuma za su manta da abin da ya faru a baya Saƙon haɗin gwiwa daga Sale Umar Majema Faskari da Nafi Umar Magama Jibiya. Salam yau da gobe. su tabbata cewa lallai sun inganta musu dukkanin illahirin abubuwan da aka lalata musu na more rayuwa sannan kuma su tallafa musu da jari domin samun sana'ar da za su dogara da kansu idan har suka yi haka to lallai sun yi matukar kyautatawa sako daga umar ya ujeru yau da gobe abin da ya kamata gwamnonin arewa su yi akan 'yan gudun hijira kafin a maida su gidajensu ya kamata a gyaggyara musu matsugunninsu da kuma tabbatar da tsaro a yankunan da abin ya shafa. Sako daga Sa'idu Sabo Auyo. Ilmantar da 'yan gudun hijira tun kahin su koma garinsu, a kuma koya musu abin yi domin dogaro da kansu da kuma tanadar musu wajen zama mai sauƙin kuɗin haya. Sako daga Maryam Sise. Daga shafin Twitter kuma, at B. Suleiman one ya ce at VOA Hausa, lalle su yi ƙoƙarin samar da muhalli mai inganci cikakken tsaro sana'o'i da kuma sauran kayan more rayuwa atkawu mai ruwa ya ce at voa hausa ya kamata su gyara musu mahallansu da ba su abinci wadatacce da ba su aikin yi don samun na kai at usman underscore manuka ya ce at voa hausa hakika yau da gobe kafin a ɗauki wannan matakin a gyara musu mahallansu ko a gina musu da ba su jari don dogaro da kai at bala underscore karasuwa ya ce voa hausa kamata ya yi su zamo masu adalci a shugabancinsu wannan shi ne mahita mai ɗorewa. at mahmud kaura 01 ya ce at voa hausa kowace jiha daga yankin arewa ta bayar da nata kaso mai tsoka wajen sake gyara mahallin 'yan gudun hijirar kafin rufe sansanin. To ka mu fara tattaunawa da Dr. Mai Ramandara ga Isa Lawal na ikar ikon Allah da labarin ɗan iya. Yau labarin na ɗan iya shawara ce ga gwamnatin jihar Borno game da yadda za ta kasafta taimakon dala miliyan ɗaya da Bill Gates ya bayar da sunan 'yan gudun hijira. dan iya na gani na ya ce gwana na ikara dama can kai nake jira don na ji labarin gudun gudunmawar da attajirin nan bilged ya baiwa 'yan gudun hijira dala miliyan guda ya ce a taimaka wa waɗanda boko haram ta sa su ƙaura kaga kimanin naira miliyan 400 kenan idan aka canza su zuwa naira ne fa nake ganin wannan tarin tulun kuɗi sun isa magance yunwar da ke sa gani garara garara sannan za ta iya magance ce yawon da 'yan gudun hijiran ke yi cikin tsimokara wato dai kudin za su iya samar musu da isasshiyar sutura kuma sannan wannan kudi ma sun isa su hana 'yan gudun hijiran yawon bara kai wannan kudi ma ka iya kyautata harkar lafiyar su har ma a samu 'yan kudin da za su samu sana'ar da za su fara sai dai fa kuma ka san dole maganar rabon kudi a Najeriya sai an lura na ce gaskiya dan iya na ji daɗin wannan labari kamar ka shafa mun turare zare ko da yake dai kamar yadda ka ce 'yan Najeriya akwai zure saboda haka za a iya samun wasu masu waɗannan kuɗaɗen tallafi su wawure don kuwa ai a baya mun ga yadda wasu jami'an gwamnati ke bi cikin dare su ɗibe kayan abincin da ke cikin buhu a ɗure su je kuma su sayar kana su bar 'yan gudun hijiran suna rayuwa a takure a maimakon yin amfani da irin wannan tallafi wajen taimakawa 'yan gudun hijiran su ma su murmure saboda haka dai wajibi gwamnatin jihar barnan ta sani kuɗi dai na 'yan gudun hijira ne babu maganar bambancin yare don kuwa ai asalin kuɗin ma sun fito ne daga hannun bature kuma cewa ma ya yi a taimaka wa 'yan gudun hijiran na barna da kewaye babu maganar bare dan iya ce ai abin damuwar ma a gani na shine su kansa attajiran na barna sun ji kunya saboda daga wata nahiya fa aka kawo wannan tallafin kuɗi mai nauyi zuwa Najeriya Najeriya. alalin su suna kusa da 'yan gudun hijirar da wasu daga cikinsu ma 'yan uwansu ne amma suna kallon su cikin halin wuya. Saboda haka ma da dai Nigerian ta yi ƙaurin suna kan wasosan dukiya dole ne fa waɗannan maƙudan miliyoyin kuɗi na naira da Bill Gates ya kawo sai an sa musu na mujiya ba kuma a barna ko Nigeria kaɗai ba a daga ko ina a faɗin duniya. Don kasan jami'an gwamnati a Nigeria ba sa wasa da harkar kamiyamiya da sun ga kuɗi irin wannan an hankaɗo sai ka ji suna a lallai za mu ja kaya to wannan karan dai kam kowa ya sani duk wanda ya ci wannan kuɗi ya haɗi kaya don kuwa maganar bibiyar duk wani tallafin da aka kawo waɗannan bayin Allah shi za mu tasa a gaba babu gudu ba ja da baya na ce to ɗan iya Allah ya sa dai shugabannin jihar Barnan kada su saƙala harkar siyasa su taimaka wajen tallafa wa 'yan gudun hijiran wannan da aka yi ittifaki cewa yunwa fa ta bi su ta lallasa kada su ce za su mai da wannan asusun tallafi ya koma rijiyar yasa saboda ya kamata su sani babu wanda ya wuce shi ma wannan ibtila'i ya afka masa saboda haka dai wajibi ne gwamnatin ta tabbatar da an taimaka wa 'yan gudun hijirar nan na kusa da na nesa don kuwa duk wani sakaci kowa wasu ka iya zama na ƙasa ga wannan ƙasa saboda duniya za ta ce nigerian ce ce ta kasa kaga kenan dole ne a haɗa ƙarfi don tabbatar da an taimaka wa 'yan gudun hijiran da ke dukkan sassa da sanu dai su ma kowane ɗan gudun hijira ya koma mahaifarsa alaba shi dai ita ma ƙasar tamu nigeria ta samu ta bunƙasa tausaya gaza sannan a taimaka a tausaya a agaza sannan a taimaka jamila gaskiya a tausaya a agaza amma kin san wani abu mm-hmm. ku yi haƙuri 'yan gudun hijira da ke saurare na yanzu akwai waɗanda ba sa tausaya wa kansu da na ji labarin wai wani a sansanin 'yan gudun hijira ya ƙara arme mm, da kuma yana da mata da 'ya'ya da mata da 'ya'ya kuma ka ƙara arme kana zaune a sansanin 'yan gudun hijira su da shi gida kawai haba akwai mazan da idan da Allah ya ba da damar su ƙara aure su armi mata goma wajibi ne dole sai sun yi akwai kuma namijin da mata ɗaya ma mm. idan da za a iya a hana shi ma gaskiya amma kamar ba da ba a tunani haka yanzu dai bari dai kan mu shiga lokacin dakta mai dara salamu alaikum dakta wa alaikum salam wa rahmatullahi hajiya jamila kuna lafiya lahiya lau ina wuni ya ayyuka lahiya lau alhamdulillah a hakuri za a ji hayaniya ina tare da yara ne a nan bayan asibitin teaching hospital na maiduguri wato inda ake cewa hostel mm. a ba damuwa ai wannan hayaniyar duk yana gyara ne na rediyo saboda za a ji <laughs> <laughs> ga mata nan muna tare da su matan da gabana yanzu dai ina ga za su kai kamar ɗari uku hmm. yara ko ban san iyakacin su ba. Yan gudun hijira ne. Da wannan abubuwa na tashin hankali ya same su ne suka komo cikin gari suka zauna a nan hmm. suka zazzo gidajen mutane da suka ɗauke su a matsayin yan uwansu suka ajiye su. Hmm, Allah sarki yau wato ka hamu hara tattaunawa akan waɗannan yan gudun hijira jira da warin harko dakta kika ga maiduguri saboda muna ta jin labari ana cewa kura ta lawa zaman lahiya ya fara samuwa yaya kika ga garin ya kika ga zaman jama'a a garin gaskiya jiya ni kaina ina waje ina kasuwa ina neman sayan burodi da magani na ɗiyata da eh, take ta samu ɗan alaji hakan nan ah, har karfe goma na dare ina waje kowa na ta harkan gaban shi masu shaguna suna bubuɗe 'yan hira suna buɗe ke baki ce maiduguri da na sani shekara biyu ne da ta wuce yadda karfe uku kowa yana kokarin shiga gida karfe hudu zuwa biyar an rufe an rufe gidaje mm. gaskiya an samu lafiya kwarai da gaske kuma mutane suna ta sana'o'i suna ta hidimomin gabansu sai dai kawai abin da za ka gani duk inda shi ne gaskiya ana wahalan abinci ana da yunwa za ki mm. gani gida ya fito gida ga mota kyakkyawa an bata ce ba iya sayan mai ba iya babu abinci isasshe balle sayan mai mm, to ashe wannan mm, ba 'yan gudun hijira kawai ke cikin eh, wahala ba kenan da rashin kuɗi gaskiya ne Yau ya batun shingayen jami'an tsaro saboda da daga jihar Yobe zuwa nan cikin Maiduguri akwai shingayen jami'an tsaro sojoji masu duba motoci ya kika ga wannan al'amari na shingayen. To ni dai da na shigo ta jirgin sama na shigo Maiduguri muka sauka a airport. Da mm. muka sauka a airport muka shiga motanmu na zuwa gida. to tun da muka shiga mota na gida a airport dai na ga wa'yansu sojoji kamar guda biyar masu kama da sojojin america mm. su kaɗai na gani amma tun da muka shiga motar mu har muka isa gida ban ga soja ko ɗaya ba a cikin gari abin nima ya ban mamaki ban ga soja ba ban ga polis ba mm. haka muka yi ta tafiya sai jiya da yamma da na tashi na je da lori a idp camp isa da mutane da ke idp camp ko mu je mu ga asibitocinsu da abubuwan da suke yi da wa'yansu abokai na likitoci a shine da muka je daidai kusa ta waje jan muka ga sojoji masu gadin camp din mm. suna tsatsaye a bakin a wajen na ke tambayar likitocin abokan aiki na ya aka suka ce ai yanzu a cikin garin Maiduguri dai masha Allah alhamdulillah abin da sauki. Mm, to Allah Ubangiji ya kuma da muke tahowa nan mm. na ga wata mota soja guda daya. To ni dai tsakanin da Allah iyakacin sojojin da na gani ke nan tun shekaran jiya da nake a mm. Maiduguri. Yawwa to Allah ya kara zaman lahiya a nan da ma duk inda Boko Haram ke abubuwa. Eh, eh, Yau wato yanzu haka kina jihar Borno ne domin tantance kina ziyarar gani da ido a waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira domin tantance lahiyarsu da kuma bukatunsu. Me kika gani a waɗannan sansanoni? To wannan ziyarar da nake yi a Maiduguri da dan abubuwan da muka gani ba abin aiki ba ne, na ɗan hutu ne daga wajen aiki na. da na ɗau hutu sai ni da yara muka taho mu ga abin da yake faruwa ko mu gaggaisa da yan uwa mu ga iyakacin abin da mu ma eh, cikin rahama Allah za mu iya yi mu taimaka mm-hmm. da wata diyar kawata kuma da wasu ƙawaye na hakan nan da suke ta niyan zuwa gobe mm-hmm. to abin da muka gani gaskiya shine mutane suna da bukatan tallafi na samun abin yi sana'a mm-hmm. kuma da maganan abinci yanzu an fara samun kwanciyar hankali ya kamata a taimaka wa mutane su fara tsayawa da kafansu kada a daɗa kada ya zamana kuma a sa mutane su sakankance da kullun a basu so don haka abin da ma muka yi shine wato a kungiyar nan tamu ta ta zaman kanta ta taimakawa ma mata mm. mun samu ne mun dan samu jari muka zo muka samu mata kowanne muka ga wani aiki suke yi lokacin da kafin wannan fitina ta same su akwai masu ɗinkin hula irin yar baman nan da yar yarwa da akwai masu girki kamar masu dafa abincin sayarwa da akwai mm. masu yin man gyada da masu ɗinki sai mm. muka samu aka sassaya musu kayan aikin kamar masu hula aka sassaya musu kayan da suke bukata kamar za su yi hula zuwa daga biyar zuwa goma mm. masu keken dinki a sai musu masu abinci a sai musu kamar buhuna da za su yi jajari da shi mm. to kuma muka ja musu kunne akan wannan abin a bayan wata biyu sun fara wannan abin dole su dan ba da dan wani abu a cikin a ba makwabtansu su ma su ma su fara jari wato ya zama kamar suna taimaka ma kansu da kansu mun sa su kungiya kungiya a gaskiya ana bukata sosai a bukatan taimakon mutane a basu jari. Mm. To su wa'annan matan da kamar wanda za su yi hula. Mm. Abin da muke sa rai shine in suka gama hulan za mu sara a wajen su. Sai mu saya don mu tabbatar an sayar din kada da ya kwana musu a gida. Mm. Sai a sayar sai kuma mu samu mu ɗauka mu gani su waye za su kai hulan nan. muka mm. samu aka saye ta da daraja mu kara ba su kudaden su har muna fatan cikin rahaman Allah Allah ya taimake su su tsaya akan kafafuwansu yaya batun lafiyar su to kuma ya kika gani kasancewa ana yanzu haka ana cewa mafi yawancin su suna mutuwa a kowace rana gaskiya yau da safe mun je wani da yara sun je wani ana kiran shi gidan madara a wajen an ce akwai mutane kaman a jiya kai akan mutane kaman dubu goma sha uku a wannan camp din hmm. amma suka ce akalla mutum biyar suna mutuwa kullum to kin ga wannan ya fita sha'anin kamar cikin anguwa ne kullum a ce mutum biyar suna mutuwa gaskiya wannan ya yi yawa hmm. kuma yawanci kan maganan yunwa ne eh, in fact jiya ɗazu nake gaya ma kwamishina don jiya an ce wai nan wannan gidan madaran ma wai har sun ce za su yi zanga-zanga don sun yi wata ɗaya ba a basu abinci ba. Mm-hmm. Yawwa to za mu so mu tattauna akan wannan kyauta ta dala miliyan ɗaya da Bill Gates ya bayar domin a taimaka waɗannan 'yan gudun hijira. Amma akwai wani labari da muka samu da ɗumi ɗimin shi cewa gwamnonin jihohin arewacin Najeriya suna tunanin rihe waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira. nan da ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2017. Kuma za suna ƙoƙarin a mai da kowa gidan shi, wato kowa ya koma garinsu. Me za ki ce akan wannan yadda kika ga sansanonin nan suna cikin yanayi da hayyacin da ya kamata a ce za a iya maida su garuruwansu har a rihe sansanonin. Gaskiya idan aka ba su jari kuma sa musu ni ina ganin za a iya maida su sansanonin su bisa abu uku mm. na farko a ba su jari su zauna da karan karan kansu na biyu a sa tsaro a inda suka fito ya zama jan is safe mm. na uku kuma babban abu mutane su kaddara ma kansu zuciya ma kansu cewa to fa Allah ya sa sun kwana da ransu to fa dole su tashi su tare ma kansu da kansu domin jira a yi maka duk ya wuce nan yanzu hmm. gaskiya dole su tashi su taimaka ma kansu da kansu a taimaka musu su kai inda za su kai matsayin taimaka ma kansu da kansu domin inda suke zaune gaskiya da aulakance ne hmm. za ki ga ɗan ɗaki kaman ɗakin da bai fi irin ɗan ɗakin da muke sawa a kicin ɗin na mu rinƙa sa kwanuka ba za ki ga mutum hudu ko mata da miji da 'ya'ya to mace da miji da 'ya'yanta a muna mu al'adar mu suka taɓa yin mahaifi da mahaifiya suna kwana ɗaya ɗaki da 'ya'yansu gaskiya mm. to kin ga akwai akwai kaskanci akwai cin rai na duba a nan dalori abin nan eh, camp matsugunan ma yana tsaye shine a tsakiyar camp din ma mm. wato mace in kika fito duk duniya sai sun ganki cewa zaki shiga matsuguna to a al'adar mu aikin ga wannan ba ba eh, daidai bane eh, kuma abun mamaki na wai na maza ne a baya can baya ko da shike a bayan saboda ila ko tsaro ne a gara dai macen ana ganin ta kuru-kuru in ta abin nan amma duk waɗannan abubuwa ne da ba a al'adar mu gaskiya mutane na matse mm, don haka ni idan aka samu aka sassama musu garurukansu aka sa musu tsaro su kuma mazajensu su sani fa cewa to su za su kare kansu da kansu da su da matasansu a ba su sana'a za su iya koma a wajejensu mm. amma akwai wadaje har yanzu da aka ce ba a iya bi a nan a wajejen arewacin borno mm. Yawa akwai cikin waɗanda eh, mm. suka amsa tambayoyin da tambayar da muka yi a Facebook da Twitter akwai wanda ya wata magana inda ya ce a tabbatar da cewa an duba babu kama irin nakiyoyi a bibbinne a garuruwan na saboda galibi da aka yi fama da irin waɗannan matsaloli zaki ga su mayakan sun bibbinne irin waɗannan nakiyoyi kuma mutane na shiga suna tashi da su suna karkashe su. haka ne haka ne mm. haka gaskiya ya ka waɗannan duk waɗannan su ne ai matakan tsaron da sojoji da ike su suka san waɗannan abubuwan ya kamata su tabbatar an yi kafin a ce mutane za su koma su kuma ya kamata ya zamana akwai kungiyoyi irin na eh, NGOs na duniya mm. da za su tabbatar da kasashen nan kafin a maida a da mutane. Mm. Yawwa, to eh, akwai independent da za mm. su duba su tabbatar lallai wajejen nan an gyaggyara su tukunna kuma abin da aka ce din nan gaskiya gaskiya ne mm. kafin a maida su mm. amma kuma yunwa da ake faɗa gaskiya ta fi yadda ake faɗa mm. ta fi sosai yawa eh. yawa dakta har yanzu aike ce za mu iya cewa shugabar gidauniyar bill da melinda gates a najeriya ko eh ni ce ko da suke wannan satin ina hutu e yau eh amma <laughs> dai eh, ke ce dai amma to Bill Gates wannan kyautar dala miliyan ɗaya da ya bayar yanzu haka idan hukumomin jihar Borno suna jin ki wata shawara ki ba su ya kike ganin za a kasafta a sarrafa waɗannan kuɗaɗe kawai su tsaya ga sayan abinci ko kuma sun yi ƙarhin a sayi abinci kawai a wasu abubuwa da za a iya musu na more rayuwa a su gwamnatin borno ma sun riga shi kwamishina ya gaya min yadda suka tsara kuma na bi na gani alhamdulillah da namu dai kan ana ana kwatantawa a kashi saba'in daga cikin kuɗin sun sai abinci ne aka sai shinkafa da wake da man gyaɗa shinkafa kilo 25 wake kilo goma sai aka haɗa su sai a samu wato family iyali guda amma namu ba a bayar a sansanin da aka tattara su ba a camp ba mm. mu namu an kai ne garurukan da mutane suke komawa don muna kokari muka ga ya kamata wanda suke son komawa a taimaka musu ba yunwa ya sake koro su ba mm. so garurukan da aka koma ne sai a je a ba iyali a baka buhun shinkafa ɗaya da ɗaurin waki ɗaya da man gyaɗa sai kuma aka samu filin wa'annan garurrukan gwamnati ta sa tractor aka nome sai mutanen garin aka kira su aka ba su aiki aka biya su kuɗi su yi shuka mm-hmm. in suka yi shuka kuma su za su lura da gonan har ta girma to wato sai ta gama girma tukunna gwamnati kuma za ta sa a zo um, a harvesting sannan za a raba a ba su rabi a rabi kuma a yi amfani da shi mm. to don haka kamar ana engaging ɗinsu ne an ba su aiki Hmm. A wannan shiri da suka yi da namu mu kuɗin alhamdulillah ya gamsar da mu. Amma daka sai na ga dan buhun sai na ga ɗan buhun shinkafa da dan kullun wake. Na shi na je na ga shinkafar da kai. Eh amma sai na ga kamar dan buhun. Kuma na sa CID a cikin Maiduguri ana a garurukan. inda eh. mu namu ba duguri za a kawo ba garin da ya kamata a kai ya kamata a kai. Mm, yawwa to Allah ya sa waɗanda kika sa za su sa ido kuma za su rika kai miki rahoto. Muna godiya sosai dakta. Muna godiya sosai da kika bamu dama muka tattauna da ke. Masu saurari iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagin. Da Julius Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Aidin Otku da ma waɗanda suka bi mu a Facebook kama Mansuri Mansur da Datta Abubakar da Hassan Abdul da Sani Muhammad Sade da Kimba Shamaki Kimba Shamaki da Berakui da Diya da Hassan Abba. Muna godiya sosai, masu saurare sai gobe ku huta lahiya. Yau da shirin su BOA ba sa daina ba. Masu Someone kwallo